hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da 28 ga watan hudu kenan ko miladiya 2026 muna cikin kitabul etiki wanda mun soma babi na bakwai shine babu wan malaka min arabi rafiqa a ranar ita yau da ta gabata mun yi hadisi daga na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da hudu zuwa da ashirin da biyar yau za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da shida ana bi hurairata radiyallahu ta'ala an kala ma ziltu uhibbu bani tamim منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال أعتكيها فإنها من ولد إسماعيل عليه السلام wannan hadisi na abu huraira Allah kara masa yadda yake ta maziltu uhibbu bani tamim ban gushe ba ina son banu tamim منذ salatin tun daga waɗansu tadodi guda uku sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake faɗa a cikin sha'anin banu tamim sami'tuhu yaqul nabi shi yana cewa hum ashaddu ummati ala dajjal su dinnan su ne mafiya tsananin al'ummata akan dujal kale ce waja'at sadaqatuhum kuma wata rana sadakar su ta zo ko sadakokin su faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace hadhihi sadaqatu qaumina wannan sadakokin mutanenmu ne wa karin sabiyatun minhum inda aisha kuma akwai wata kuyanga wata 'yan matashiya daga cikin ƙabilarsu a wajen na aisha radiyallahu anha Allah ƙara mata yadda faƙar sai ce a tiƙiha ki yanta ta fa innaha min walad isma'il alaihi salam domin tana ciyayin isma'il amincin Allah ya tabbata gare shi to wannan hadisi kamar yadda muka gani sayyidina Abu Hurairah Allah kara masa yadda shi ya rawaito shi wanda kuma wato ya faɗi matsayinsa akan wannan kabila ta Banu Tamim yake cewa ma zirtu uhibbu Bani Tamim ban gushe ba ina son Banu Tamim Banu Tamim sa daga cikin manya-manyan kabilu na wato ainihin Larabawa kuma cikin ƙabilan mudar kamar yadda za mu ƙare bari na gaba insha Allah ya ce to ban gushe ba ina son su منذ salafin tun daga wayansu tadodi guda uku sami'itu da naji su min rasulillahi sallallahu alaihi ya yaqulu fihim wanda naji daga bakin ma'aiki alaihi salam da yake fada a cikin sha'aninsu to sai ya zo bayanin tadodin asalin hadisin shine kamar da imam ahmad ya rawaito abu hurairah yake cewa su wannan kabila banu tamim suna da sabani tsakaninsu da ainihin kabilarsa kun san kabilun larabawa sabani yaƙe-yaƙe faɗace-faɗace haka ake ta yi to sai ya zamo tsakanin banu tamim da kuma kabilan abu huraira su ne daus ba a shan inuwa ɗaya ba a ga maciji tsakaninsu da juna bai san wannan ba ya son su to katsam sai ya ji manzo alaihi salam ya faɗi wannan maganganu a kansu wato ku kalli zurfin magana, ƙabila ce wadda baya jituwa da ita saboda me saboda mara wa ƙabilar ta baya na sabanin da ya ɗauko dogon tarihi tsakaninsu to amma rana ɗaya sai ya ji yaban ma'aiki alaihi salatu salamu a kansu sai ce to daga nan ban gushe ba sai na ci gaba da sonsu. wannan me yake nuna maka haƙiƙanin ƙaunar ma'aiki alaihi salamu kuma shi ne haƙiƙanin musulunci duk lokacin da ya zamo aka ce manzo alaihi salamu yana son kaza to in kai musulmin kirki ne dole ka ji kana son wannan abin ko da a da bai maka ba to amma kamakon masoyinka yana son sa to kai ma ka na son wannan wannan son ko a addinance ko a ɗabi'ance kamar yadda za mu yi ƙarin bayani insha Allah ta'ala to sai yake cewa sami'tuhu yaqul na ji shi yana cewa hum ashaddu ummati ala dajjal su wannan banu tamim su ne mafi tsananin al'ummata akan dujal to anan malamai sun yi maganganu kamar haka ko dai ma'aiki alaihi salatu wassalam yana nufin cewa idan dujar ya zo za a sami mutane suna ta zamewa suna jinsa kamar yadda mun yi bayani a kansa can wasu shekaru a baya manzo alaihi salatu wassalam yake da tun da Allah ya yi duniya bai taɓa yin musiba irin ta dujal ba kuma ba za a yi kamar ba saboda yadda zai zo ya dinga zabtare mutane yana zame kafafuwansu zai zo da hawarik wanda suke na ban mamaki ya kashe mutum ya tashe shi ko ka zo ka faɗi wani kakanka wanda ya rasu shekaru ɗaruruwa ko mu ma ƙila dubunnai tunda ba san lokacin da zai zo ba amma in aka faɗe shi kawai shi kenan sai ga ya tashe shi ya yi bayani shi ne wane ɗan wane kaza kaza kaza da sauransu in ka ce kana so ka ga aljanna a kawo maka ita in ka ce wuta kake so a kawo maka ita duk abin da kake so zai yi maka shi to da nan mutane za su zame su samu zamewar kamar su ai ne Allah to za su dinga bin sa manzo Allah sallallahu alaihi fitinar sa za ta dangana da ko ina a duniya in ban da Makka da Madina nan ne Allah zai sa mala'iku su tokare shi ba zai samu ainihin shiga ba shi ne wanda kamar yadda muka ambata hadisi yana cewa wani sa ɗaya na farko kamar shekara wanin sa na biyu kamar wata wanin sa na uku kamar sati sauran wani nuka to kamar wanda muka saba irin namu na yau da kullum sabai suke yawan aikin Allah idan mun samu kamar irin wannan lokaci wani kamar shekara to ya zame salloli manzon alaihi salam ce sai ku kaddara na faɗa mana daga cikin mu'ujiza ta manzo alaihi salam da kuma wato kasancewarsa annabin ƙarshe Allah sai ya furta wani abin da sai an bukace shi ko ba daɗe ko ba jima kun ga kamar na faɗa muku a duniyar mu ta yanzu akwai wanda ake masu dare na wata shida akwai wanda ake masu ko kuma sai masu wuni na wata shida wata shida cir dare ne ba za a taɓa ganin rana ba sannan a zo a yi wata shi da tir shi kuma wuni ba za a ga dare ba to ya za a yi azumi idan ya rutsu ya za a yi azahar ya za a yi la'asar magariba isha asuba shi ne idan alfijir ya fito to shi kuma wannan rana ce kau ko kuma dare ne dundum a ce ai azahar in rana ta yi zawali to babu ita to wancan kalma ta duru sai ku ƙaddara malamai suka ce ita ce za a ɗabbaka a kan irin waɗannan ƙasashen duk ƙasar da ta samu kanta irin wannan sai a ce to yanzu da a zuhur ɗinku da asar magariba isha ɗaukan azumi ajewa fara azumi sallacewa to ku kinta ta da maƙotanku wanda rana take tafiya kamar yadda aka saba saboda ka ɗauki azumi da rana ka aje da rana eh ka ɗauki azumi da dare ka aje da dare ka yi azahar la'asar magariba isha'i da rana sannan ka yi son lokacin da dare inna Allah ala kulli shay'in qadir to saboda haka wannan hadisi ce su wannan al'umma su ne mafi tsanani akan dujal to sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi idan dujal ya bayyana to su za a samu mafiya jajircewa da tsayawa akan manufa ta yadda babu yadda za a yi su samu zamewar ƙasa duk yadda zai zo ya yi masu famfo ya yi masu daɗin baki ya yi masu roman kune ya abubuwa to suna nan akan addini ina fata muna ganewa to wannan kunga ba ƙaramar daraja ba ce tun da manzo alaihi salatu wassalam ya faɗi yadda musibar dujal take yadda yake zabtare mutane ya zamar da su amma wannan sai aka yi masa shaida cewa su ne mafiya sabati da kafiya yadda ba zai ci nasara a kansu ba wannan ba karamar daraja ba ce wasu malamai suka ce to ko kuma da yake akwai riwaya a cikin sayu muslim ta abu harera ya ce hum shaddun nasu italan fil malahim su ne mutane masu tsananin yaƙi idan an zo filin fafatawa to sai wasu malamai suka ce wani Allah abinda ake nufi da dujal a nan domin addajjal shi ne kazzab almumawwe mutum makaryaci mai burin-burin duk wani mutum mai rufa-rufa mai ƙoƙarin ya binne gaskiya ya lullube ta ainihin da ƙarya ko mutum wanda ya zama makaryaci ya mai da baki fari ko fari zan baƙi, to sunansa ainihin dujal irin munafasa ta tsakanin malamai akwai ibn ishaq sahibul magazi wanda ya rasu yana ji in ban manta ba ɗari da talatin kenan yanzu da rasuwarsa dubu da ɗari uku da goma sha bakwai da rasuwarsa to sun yi mu'asarar imam mali. an haifi maliku tasa'in da uku ya rasu ɗari da saba'in da tara sai da ya rasu da shekara arba'in da tara sannan maliku ya rasu to akwai irin munafasa tsakaninsu sai ke cewa hatu ilma malikin fa'ana bai tsaro kuna kawai maliku wani malami ne Malik wani karatu gare shi ku kawo ilimin nasa ne ne likitarsa, a tantance muku na kirki da wanda ba na kirki ba kun san dama munafurwa tsakanin malamai wannan dama shi yasa ba a karɓar jirgi ko ta'adili tsakanin bakunan malamai ya su ya su in ka je ka samu wani babban malami wani alaramma mai darasu mai tara can kuma ko wani alaramma mai tara almajirai shi ma sosai to kada ka tambaye shaida ɗayan a wajen ɗayan ya kowa da yake ta fuska karatun ƙur'ani na ji ana ta gangaran mu ya ta wanda bai sani ba ba shi eh, muka ai muka sarkar sai ta wannan shaida kada ka karɓe ta yawa ko kuma a sami wani malamin fikihu ƙwararre san fi ma ga wani malam fiqihu azai gunda Allah ta ai mun ji da an ce faqihi ne tun daga halari ta san sai kai ya ana da rarratsawa to wannan shi ne ba za ta ba to shi sahibul magazi sai ke cewa hatu ilma malikin fa ana bai tsaro to sai ka fada wa maliku aka ce ka ji abin da iblis ka yake fada sai ce khalluhu fa innahu dajjalun min ad-dajajila ya ce ku yi watsi da shi makaryaci na cikin tatattun makaryata to kaga a nan da ya ce dajjalun ba wancan dujal ake nufi ba to kenan da ake cewa a shaddu ummati ala dajjal to sai ya zama cewa mutane ne masu tsanani akan duk wani makaryaci ba sa daga masa kafa sannan kuma idan sun haɗu yaƙi da wanda suke maƙiya addini to wannan ma wato ainihin suna taka rawa ina fata an gane to kun ga wannan daraja ta ainihin ba ta wasa ba ya zama wannan ya fito daga cikin baki mafi daraja bakin manzo alaihi salatu kana yake cewa waja'at ah, sadaqatuhum kuma wata rana sai ga sadakokin su sun zo faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace hadhihi sadaqatu qaumi ya ce wannan sadakokin mutane na ne ma'ana mazu alaihissalam sai ya danganta su zuwa ga kansa ibn batal yake cewa a nan abinda ya sa ma'aiki alaihissalam ya yi wa wato ainihin sadaka su jinjina ta sha bamban da sauran sadakoki me ake nufi da wannan su suna nan akan nan da birra hatta tun fi ma hibbon. kun ga yanzu a wajen ba da zakka misali dabino za ka samu dabino akwai grade a akwai b akwai masu misali za ka samu akwai wanda yake na ƙololuwa na tsakiya akwai na ƙarshe to idan an zo ba da zakka ba za a ce a ba da koma da baya ba sannan ba za a karɓi kuma na ƙololuwa ba in an ba da koma da baya to an tauye masu karɓar zakka in an ce za a karɓi na ƙololuwa to nan kuma ainihin an tauye shi manomi saboda haka nan sai a duba tsakatsakiya to haka nan dabbobi idan an je karɓowa ba za a ce za a uwar garke da bujimi da wacce ta fi nono da sauransu a'a sannan ba za a karɓi wanda suke yan ƙanana ba sai a karɓi tsakiya to su idan sun tashi fitar da zakka sai sun duba mafi nagarta shi za su zaɓe tun da Allah za su ba to za su ba da abin da su suka fi so kai wani ba sai an ce maka wato imanin su ya kafu ba gwada da kanka yanzu a ka kaddara wata ran akwai yan naira dubu a jihonka da yan naira hamsin sai ka tashi za ka ba da sadaka kana saka hannu sai hannu ka ya kamo yan dubun kila ko ka mika zai karba sai ga yan dubun sai ka da ɗan haƙuri da Allah sai ka ɗauko yan hamsin sai ka mika masa kaga dai yanzu asusu ka saka fa Allah zai biya ka amma dai ka ji so ka bada kuma da bayan to kaga su sai sun duba wanda shi suka fi so wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wala sun bi akhibihi illa an tughmidu fi kada ku wato ainihin nufi wanda yake koma da baya in za ku ba da zakar zama shi za ku bayar kuma ku inda ku za a ba wa zaukar aure kun rinsa ido sai kun yi yaƙe kun ji ba daɗi to su banu tamim in a dabbobi ne idan a kayan noma ne sai sun duba abin da suka fi so shi suke zaɓowa sai su bayar haka wannan yana nuna wato ainihin imanin su shi sa manzo alaihi salam da ya ambaci ibadodi da ya zo kan sadaka sai ce wa sadaqatu burhanun ita sadaka hujja ce a bisa imanin mai ita wallahi in ba mai imani ba babu wanda zai sadaka imanin ka ne zai saka bayar saboda ka gamsu Allah zai saka ma ka gamsu za a baka inda za ka fi san wannan abin to kuma a sadakan ma mutum sai ya duba ya darje ya rairaye shi Abu tsalha lokacin da wannan aya ta sauka lan tanalu albirra hatta tunfiqu ma tuhibbun sai zai ce ya ma'aikin Allah naji aya kaza ta sauka ni kuma a duk duniya babu abin da nafi so irin garka ta biruha wata garka ce mai dabinai mai ruwan daɗi mai sanyin inuwa mazu alaihi da kansa yakan gangara ya sha ruwan wannan rijiyar saboda daɗinsa. sai ta ma'aikin Allah tun da ita nafi so to ga ta na saka a hannunka ka bayar da ita inda ya fi dacewa mazu alaihi yake cewa bakin bakin bakin wato kamar a ce abun mamaki abun mamaki ka ce kai kai kai kai wato an yi abun jirgina sai ya ce to ka saka ta a hannun yan uwanka na jini ka rarraba masu ainihin ya zama sun amfana da ita shahid kun ga shi sai ne duba abin da ya fi so sai bayar saboda ya gamsu Allah zai masa sakamako to su waɗannan mutanen haka sadakar su take ta sha bamban da sauran sadakoki Allah ya datar da mu to sai wato ainihin malamai suka ce a nan da ya ce sadaka ku ƙaunina domin su banu tamim iyalan ko kuma ƴaƴan Ilyas ne ibn Muzar kaga daga cikin salsalan kakannin manzon Islam akwai Muzar wanda shi Muzar shine tushen Qurayshawa zaka ga cewa da kabilan Muzar da kuma Rabi'a kabilan Musailima wato suna munafasa suna ainihin gaba da juna da kuma ƙoƙarin kowace sai ta danne kowace to Allah ya taɓa gaba da ɗaukaka mudar akan rabi'a ai shi yasa shi musailima yake cewa to gaskiya shi ba ba zai lamunta ba yace tsohuwar gaba ce tsakaninmu da munafasa tsakaninmu da mudar mu rabi'a kuma yaushe ne mun kada su a can sun kada mu anan mun kada su a can sun kada mu anan kuma sai wai su ne Allah ya ba annabi sai ce to shi ma annabi ne saboda ka an yi kan kankan in mudar sun yi da'awar annabi to shi ma suna da shi shi sa kita waila na nisful ardi wa li quraishin nisfuha walakin na quraishin qaumun ya'tadun wai Allah ya raba kasar yankin ya ba su biyu su rabi su rabi'a su kuma quraishawa rabi amma dai su quraisha suna da awan duk su ne suka mamaye su ne masu annabi wai dan su mutane ne masu Allah iyaka al muhim su mudar su ne asalin ƙuraishawa to Ilyas ibn mudar ne kakan su banu tamim har kenan sun haɗu da maki alaihi salam a wajen mudar wannan yana nuna mana yan uwa dangi ko kuma wato yan uwa bangaren uba ko bangaren uba akwai buƙatar kulawa da su akwai buƙatar bibiyar zumunci da kuma bashi ainihin muhimmanci idan mun lissafa daga kan mahaifin ma'aiki a salam zuwa mudar za ka lissafa mutane wajen ashirin ko abin da ya kama da haka amma manzo Allah yana cewa waɗannan mutanen mu ne to yanzu wani in dai aka tsallake kakansa to duk wanda za su yi baya bai lissafa su a cikin danginsa iyaka wanda ya da danginsa ne a ce da babansa da babansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko da babansa da babansa shagiƙai ko ni umai ko ni abai. amma idan aka haura aka ce da baban kakansa da kuma kakan wani ta kai tafiya ta yi nisa to lalle mu sani cewa zumunci Allah shi ya tsara shi kuma su wanda suke asaba da za a ce mutum na ɗari idan ba a samu wanda yake ainihin mai gado ba to ainihin mutum zai iya gado yanzu a ce wani mutum ya mutu a yau babu babansa babu kakansa babu baban kakansa babu kakan kakansa sai kakan kakan kaka har ake wajen talatin to zai zama asibi akan wannan mamacin in dai mace bata gita tsakani ba to kaga wannan yana nuna mana ainihin karfin zumunci kuma abu ne wanda ya kamata ainihin a dinga kulawa da shi galibi gaskiya mun yi rauni a wannan bangaren wallahi wani zaka ga dan uwa na kusa wani ma dangantaka ba nesa ba ne amma sai a sai kai baka sanya kake da wanta ba ita fa da kakarka koko da mahaifiyarta da kakarta da taka uwa ɗaya uba ɗaya to wallahi ne sai wani fara Ka kaga fi sabila wannan ba daidai ba ne zumunci abu ne wanda ya kamata a kula da shi maki alayhi salam yana kula da zumunci kuga sai ke cewa hazihi sadaqatu qaumi yace wannan sadakan mutane na ce sai ce wa kanat minhum inda Aisha to wannan gabar ta ƙarshe ne take da alaƙa da babin shine babu mamlakatul arabi raqiqa wannan gabar ce take da alaƙa da wannan yace wa kanat sabiyatun minhum inda Aisha akwai wata kuyanga ko wata baiwa wacce take yan jinsin Banu Tamim a wajen na Aisha radiyallahu anha faqala sai ce atiqiha ki kanta ta fa innaha min walad Isma'il alaihi salam domin tana cikin tsatsan Isma'il alaihi salam mun ambata a baya larabawa malaman adabin larabci sun kasa su gida uku akwai al'arabu alba'ida akwai al'arabu al'ariba sannan al'arabu al-musta'araba al'arabu alba'ida su ne laraba wanda sun kare babu ƙwarƙushinsu irin samudawa irin adawa irin ƙaumu shu'aib tunda mun sha faɗa cewa annabawa larabawa guda hudu ne annabi hudu annabi shu'aibu annabi salihu sai ma'aiki alaihi salatu wasalam duk sauran ba larabawa ba ne to yanzu wanda za ka ce ƙabilan adawa samudawa mutanen shu'aibu babu ƙwarƙushinsu yanzu a duk duniyar nan da muke ciki ko wanda za ka ya ɗan yi raguwa burbushin burbushi babu domin Allah duk ya halakar da wa'annan al'ummatai fa hal tara lahum min baqiya babu wanda ya rage Allah ya halakar da su to sai al-arabul ariba su kuma kunarin larabawa larabawa da suke na asali babu sulki ta ko ina umman mu'abad ta wannan sune al-ariba to daga nan sai kuma al-musta'araba wanda suka larabtu Isma'il alaihi salam kamar yadda mun faɗa wata munasaba kun ga babansa Ibrahim alaihi salam ya ɗauko shi shi da Baba Sahajar ya kawo su ainihin Makka tun ba ba gina Ka'aba ba tun a lokacin wurin wato sulkukin jeji ne sai bishiyoyi sai ainihin duwatsu to kun ga a lokacin da ya aje su Allah ya ci gaba da kula da su har Isma'il alaihi salam ya girma har ya kai matsayin saurayi kafin sannan sai ya zamo larabawan durhum za su wuce kun san makka wuri ne mai tsananin rashin ruwa ruwa ya zama wato ainihin gwal a wannan yankin to kun san tarihin zamzam shine wani shi shura kafin ismail alaihi salam kamar da yadda kun shajin dogon tarihi to wannan ruwan sai ya zama na na hajar ta taskace shi a matsayin mallakar ta ne domin area da take ne to su durhum za ku wuce sai su ga tsuntsaye suna zagayawa a sama to tsuntsu idan ka kaga yana zagayawa a sama lalle ne akwai wani abu wanda yake zai amfana ko dai ruwa ko kuma abincinsa saboda Allah ya yi wa tsuntsu karfin gani tsuntsu yana kilomita sama da goma a sama zai iya ganowa kwa yadda zai sauka ya ɗauka. Allah ya masa wannan baiwa to da su ga tsuntsaye suna zagayawa sai suka ce to duk yadda akai akwai alamar ruwa a wannan wurin suna kurdawa suna zagayawa har suka rusa ga wannan riga ta zamzam to sai suka roƙi na hadar cewa in ta yadda suna so su yi makotaka da ita su zauna nan da su da dabbobinsu ta ce ta yadda amma rijiya mallakar ta ne sai da izininta za a yi komai suka ce sun yadda don Allah ka duba halayya ita fa mace ce daga ita sai ɗanta in yanzu ya ta kai a fille mata kai kawai shi kenan ma babu ita ba abin da mu mamaye wajen suka ce to sun yadda to a haka suka zauna suka yi makotaka da ita to sai ya zama isma'il alaihi salam sai ya zama ya saba da ainihin su wannan larabawa jirhum wani sunan al'arabul ariba saboda haka yarensa shine ibrananci shine yaren mahaifiyarsa da mahaifinsa ibrahim alaihi salam to kasancewa yana tare da wannan yara ya iya larabci ya iya yarensu to daga na sai suka aura masa yasu to sai zama duk ƴaƴan da ya haifa sai suka larabtu tunda kun san yaran uwa galibi shi ɗaki tashi da shi to sai zama duk ƴaƴan Isma'il alayhi salam sune al'arabu al-muta'araba kenan manzo alayhi salam daga wannan tsatsan ya fito al'arabu al duk wanda suka biyo bayan wannan to su ne al to shi ne sai yake cewa a'atikiha fa inna min wal isma'il alayhi salam sai manzo Allah ya ce ki anta ki anta ta domin tana cikin 'yan isma'il alayhi salam malamai suka ce wannan ya faru nana ita Allah kara mata yadda alwashi ta yi kun san su magabata duk abin da zai fi zama mai matsayi a wajen Allah shi suka fi so hadisi yana cewa Allah ya zaɓi wato ainihin wani da Ismail ya Ismail akan sauran mutane da masu ba sannan a cikinsu aka zaɓi Adnan sannan aka zaɓi Quraishu aka zaɓi Banu Mutsalif aka zaɓi Banu Hashim kuma sai aka zaɓi Manzo Ali Salatu Wassalam to wani Ismail san daga cikin masu daraja to sai ta alwashi ta ce ita ko za ta yanta wani bawa daga cikin wani da Ismail ma'ana ko dai ta siyo a kasuwa ko kuma a'a duk dai da za ta samu ta samu ta yanta wasu suka ce a'a kafara sai ta kama ta ta za ta yanta baiwa wala Allah ko karya rantsuwa ko abin da ya kama da haka to sai ta ce to ita ba za ta yanta ba sai cikin wani da Isma'il ma'ana jinsi mafi tsada to sai manzo Allah ce ki yi hakuri ba dadewa ba za a kawo bayi daga cikin wani Ismail to ne sai aka je yaki bangaren Banu Tamim sai aka kamo ribatattun bayi to a cikinsu akwai ita wannan matashiya wadda ainihin bayanin ta yazo to sai a kawo su ga manzo alaihi salam to sai manzo alaihi salam domin ana ta cika alwashinta sai ke ce mata atiha ah, ki yanta wannan kuyanga fa innaha min walad Ismail alaihi salam domin tana cike an Ismail alaihi salam shahid a nan shi ne wancan unwanin babu mammalaka minal arabi raƙiƙa kun san mun faɗin matsala ce da malamai suke saɓani shin ko ana bautar da larabawa idan an kamo su a matsayin bayi ko ko saboda darajar jinsinsu ba a bautar da su to magana mafi shi ne ana bautar da su sai dai a 'yan tasu shi ne abin da ya fi muhimmanci a musulunci to kun ga da ya ce ha manzo Allah ya nuna cewa duk da cewa balarabi ya ce to ta shiga kangin bauta kuma ta zamo baiwa amma aka ce ainihin a yanta ta ina fata an gane to yan kamar yadda na faɗa a farkon maganar mu cewa abu hurar Allah ƙara masa yadda cewa da ba sa jituwa ta da ƙabilar banu tamim saboda su na tale-tale amma da ya ji kalmomi daga manzon tsira alaihi salatu wassalam wanda ya faɗa kowace kalma zaman kanta take kaga dai a ce su ne a shaddu ummati ala dajjal wannan abin jinjina ne kenan kafaffu ne akan addini diddiga su zai wahala ko kuma idan a fagen fama ne to sun fi kowa taka rawa wannan ba karamin al'amari ba ne kuma zala ya ce min ummati daga cikin al'ummata sannan abu na biyu ya yi wa ainihin sadakar su dindina yake cewa hadihi sadaqatu qaumi wannan wato abin da sadaqatu qaumi na sadaka ce ta mutanenmu. mu to Abu ya ce daga nan sai na ina kaunar wa'annan mutane ina kaunar wannan jinsi to ya kai ɗan uwa wannan gabar don Allah ka auna kanka kai da kanka a kanta ka sha ji abubuwa da ma'aiki salam yake so kuma ka sha ji abubuwan da baya so daga cikin ƙaunar ma'aikiyar salam ta gaskiya <coughs> duk abin da manzon Allah yake so to ka ji kana san wannan abin sannan akwai wanda yake addinance ko kuma abin da yake a ɗabi'ance idan mun ce addinance duk wani abin da ya shafi addini da mazalla ce alaikum bi sunnati to duk abin da ya zamo sunnan ma'aiki alaihi salam manzon Allah yana santa kuma daga cikin alamar sansa ka ɗabbaka wannan sunnar ka bi ta sau da ƙafa ko ta ma ko ba taimaka ba sannan manzo alaihi salam ya son duk abin da yake shi yanki sunnarsa wannan abun ko ka saba da shi ko kana son sa to kai hannun riga da shi wanda shi ke nuna kauna ta haƙiƙa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun ga mun faɗa sahabbai ba wanda ya taɓa ƙasa a gwiwa akan duk abin da manzon Allah yake so to shi yake so sai na umar Allah ƙara masa yadda kun sha ji idan ya zo ya yi rabon abubuwa ko na galima ko na wani abu da ya shafi karimci idan ya ba ɗansa abdullahi ɗaya to sai ya bai wa usama ɗan zaidu biyu kun ga usama ɗan zaidu ba shi da alaƙa ta jini da ma'aikali salatu wasalam amma me ɗan sayid na zaidu ne manzan Allah yana son sa yana son ainihin ɗansa shi ne Usama. Har wata rana sai da na Abdullahi bin Umar ya korafi ya siya babana me ya sa kullum kake fifita Usama a kaina. Duk lokacin da za zaka bani ɗaya shi biyu zaka bashi. Sai ce to ai babansa ya fi soyuwa a wajen manzan Allah sama da babanka. Ka kuma manzan Allah yana son Umar sama da ainihin Usama tunda manzan Allah ya da kansa. hadisin Abdullahi bin Amr kamar yadda muka ambata da ya tambayi manzon Allah wa kafi so yace Aisha yace a daga maza nake nufi yace Abubakar yace sannan wa sai sai daga nan sai Umar kaga manzon Allah yayi nasi ya fi san Umar hatta ainihin akan Usama to amma shi Umar a kan zai to amma shi Umar yana ganin yadda manzon Allah yake haba haba da Zaidu to kamar ma ya fi son sa sama da shi sai fito sannan kuma shi ya fi soyuwa a wajen maza Allah sama da kai to shi sa zan fifita abin da maza Allah ya fi so don Allah haka muke ɗansa da ya haifa sama mu yanzu mun iya fes a baki amma ina aiki yake a nan gizo yake saka da an zo da wani abu kazi ya yi na mai kashe to ai sunnonin da yawa eh sai a yi wata ka ma'ana kenan son zuciyarka kake bi abin da ranka yake so shine ma'anan wannan wacce ta dace da son ka za ka yi ba bata dace ba ka aje ta a gefe kun sha jin hadisin ina jin waye hadisin Anas ne ko waye yake cewa mun tafi wani wuri da ma'aiki alaihi salam sai aka kawo abinci sai na ga manzo alaihi salam yana bibiyar kabewa da take kan abincin yana ɗauka yana ci yace sai na dunga tara masa kabewar a gabansa yace daga nan sai na ji babu abin da nake so irin kabewa in ka ci kabewa akwai lada ba lada dan ka ci kabewa abinci da da sauran abinci take to za Allah yana so yanzu ba za ka so kabewa ka ce sai mun fatan kabewa in yi sunna a ka dai maganin yunwa eh ba wanda zai ce wai cin kabewa yana da wata alaka da aikin lada to amma dan adam zai ji ya ta san kaza akan kaza to amma sai cuta ko ya tilasta kansa da manzan Allah yana son kabewa shi ma zai na santa. to kaga wannan ƙauna ta kai karshe Abdullahi ɗan Umar sai da ya canza tafiyarsa ta zama irin ta Maiki alaihi salatu wasalam saboda yadda yake kauna Maiki alaihi salam to bayan Allah wannan haka ya kamata rayuwar mu ta kasance duk abin da muka ji manzan Allah yana so mu so wannan abin duk abin da manzan Allah baya so mu kyamatu wannan abin ko da da muna son sa domin alamar son masoyi ka so abin da yake so kuma ka ƙi abin da yake ƙi. wani sha'iri yana cewa khalilayya ma watin bi ahdi antuma idza lam takuna li alaman uqati'u yana magana akan abokan sai yake cewa ma watin bi antuma ku ba ku zamo masu cika alƙawarin soyayya tsakanin mu ba idza lam takuna li ala man in ba ku zo tare da ni akan duk wanda ne yake mawa ba ma'ana duk wanda na bata da shi kada ku yi bici ku bata da shi kaga wannan makantaccen abokantaka ne amma dai shi yana ganin wannan ne sadaka ta gaskiya duk lokacin da yanke ma wani to kai kada ka bincika mai dalili kai ma kawai ka yanke masa to saboda haka dai wannan bayan Allah yana nuna mana daga cikin dalilan da Allah ya ba habbai daraja saboda su yan gaske ne ba yan gangan ba da gaske suke aikin su yake nunawa ba haka kawai suke faɗa da baki ba in Allah yana son abu to shi kenan sun aje abin da suke so za su so wannan abu in manzo alaihi yana son abu za su aje abin da suke so su so wannan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna ko an kuna da wani sarfi mai amurki bai dace ba bai kamata ga wani mumini namiji ko mace ba in har Allah da manzo suka yanke hukunci akan wani abu mutum ya zama yana da wani zaɓi Allah ya ce ai gabar manzo Allah ya ce ai gabar mutum ya ji shi yana sha'awar ayyan ba to kaga wannan akwai alamar tambaya a kansa Allah ya datar da mu amin amin to sai babi na gaba يتي باب كراهية التطاول على الرقيب وأنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقول أحدكم أطئم ربك وضئ ربك اسك ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي أمتي ولكن فتايا وفتاتي وولامي يتي باب كراهية التطاول babu babi da yake nuna kyamar nuna ƙafafa da girman kai a wajen bayin da mutum ya mallaka wa anhu radiyallahu anhu an karɓo daga Abu Hurairah Allah ƙara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kada yake cewa la yaqul ahadukum at'im rabbak kada ɗayanku ya ce wa bawansa ciyar da ubangijinka wadda rabbak yi ma ubangijinka alwala ko ka wanke masa hannu iski rabbak ka shayar da ubangijinka wani ya kul sayyidi wa maulai shi bawan in zai faɗa sai ya ce shugabana sannan kuma mai kula da ni wala ya kul ahadukum abdi amati kada ɗayanku ya ce ba wa na ku ta, walakin sai dai ce fataya wa fatati sai ya ce wato fataya shi ne yaro na wa fatati ko kuma abin nan ya ta gulami ko kuma wato ainihin yaro na wannan da ce babu karahiyyati tafawul alkarahiyya kamar yadda mun sha faɗa magabata sun bambanta a wajen fayyace ma'anan alkarahiyya wasu suna cewa alkarahiyya shine wato ainihin haramci rashin halaccin mutum ya aikata kaza ma'ana ta'abiri na magabata na cancan sukan yi amfani da karahiyya ko almakaru a wajen almuharram walakin Allah habbaba ilaykumul imana وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان me ma'ana wakarra ilaikum al-kufra makaruhi ne kafirci kaga ya haramta muku ake nufi lokacin da Allah ya zano abubuwa a cikin suratul isra kisan kai zina cin dukiyar maraya gashi nan gashi nan Allah sai ce kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika ko sayyi'uhu inda rabbika makruha kullu zalika min al-madhkurat al-muharramat in ka dauki qira'an kullu zalika duk wannan tun daga farko kana sayyi'uhu to munanan domin akwai kyawawa akwai bin iyaye akwai kaza akwai kaza tun daga wa qadara buka Allah ta'budu illa iyyah kun ga anan har zuwa ƙarshe akwai abubuwa wanda suke ainihin na wajibi akwai adalci akwai kaza to sai zama uhu kullu zalika to ismul ishara ya koma akan dukkan abubuwan da aka zaro to amma kuma uhu munanan banda kyawawan in ka dauki kira'an kullu sayi atan, to zalika ismul ishara ya koma ga wanda suke haramtattu kadai banda na wajibi an gane ko sai aka ce inda rabbika makaruha akwai kisan kai akwai zina akwai cin dukiyar marayu makaruhi ne zina kasawa makaruhi ba ne to kaga anan ana nufin abubuwa da ya zamo an haramta to amma an da aka ce karahiyya sun ce wannan karahiyyatu tanzih akwai karhanci na haramci akwai karhanci na tsantseni to nan karhanci ne na tsantseni ba na haramci ba ina fata an gane attaɓawul shi shine nuna isa da ƙafafa. da cewa karan mutum ya kai tsaiko alar raqiqi a bisa bayi mutum ya ga cewa shi ya siyo su a kasuwa ko kuma aka bashi kyauta ko aka mutu aka bar masa gado ma'ana bayan sa in ya ga dama zai iya kaiwa kasuwa ya sayar to yaji cewa ya cika ya batse su ba komai bane kamar yadda yake ganin kajin gidansa ko kamar yadda yake ganin wani dan akuyan gidansa in ya ga dama ya yanka in ya ga dama ya kyautar ko ya sayar to kada mutum ya dinga wannan tunanin a cikin zuciyarsa lokacin da ya zamo bayi yanzu da babu bayi fa sai mu ce ma'aikatan gida leburori barori na sha faɗa ko a satin nan na faɗa akwai wanda an jarrabe su in dai yana ga yayi kuɗi to shi zai taka kowa zai wulakanta kowa na faɗa a satin nan akwai ɗaya daga cikin ɗalibai na in na faɗe shi da yawa na sun shi direba ne ya yi tuƙi gidan wani mai kuɗi wannan wajen shekara ashirin ki ne ke faɗa mu direba ne ya ce wala in mai gidan nan ya fito ƙaton gidan irin na nasarawa masu wanki da guga masu share-share masu bar ruwan filawa direbobi school bus wane duk ga sunan da an hango shi ya taho sun haɗu suna hira sai a dare wannan ya can wannan ya can wannan ya can masu irin mu'amala ce wannan ya ce to yana tuka shi in ya tuka shi a mota daga nan wani lokaci a je sakkwato wani lokaci mai duguri wani lokaci kaduna amma in ka ji ya buɗe baki tsawa sai daka mutum ko ya zage shi saboda yana da kuɗin ya ga dama ya kore ka ya ɗauko wani innal insan la yatgha ar'ahu sagana to anan sai aka sauke mutane kada ku nuna ƙafafa da Allah ya so sai ku zama ku ne bayan su ne masu gida. A ne mai sauƙi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shine sai ke cewa wa anhu radiyallahu an an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aiki tsira da amincin Allah sa tabbata a gare shi kala yace la yaqul ahadukum at'im rabbak wadda rabbak kada wani daga cikin ku dan yana da bayi ya ce kai zo ka ciyar da ubangijinka ma'ana kawo ubangijinka abinci kada ku yi wannan wadda rabbak yi wa ubangijinka alwala ko kuma in yi zama ta abinci ka wanke masa hannu akwai wanda saboda ya sada tabara in yi zama ta abinci sai dai a zo a wanke mashi shi ba zai wanke ba sai dai Eh, alwalin ma ana yi kwarai da gaske ko wanda saboda kafeta kwarai da gaske haɗin yanzu akwai daga cikin masu kuɗi wasu masu rakuna sai dai ya zo ya zauna kawai min ne ke ai mashi alwala ya ake a wajen wanke baki to sai a zuba mashi kurkura ba a tsaya ta a goggoga <laughs> Allahu musta'an to saboda haka asa imrabbak kun ga anan ar-rabbu shine al-murabbi Allah subhanahu wata'ala to amma sai wasu malamai suka ce a'a anan da aka ce kada mutum ya ce at'im rabbak wadda rabbak ai a cikin alqur'ani za mu ga wata aya ta nuna cewa wani zai iya zama wa rabbin wani suka ce annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya fassara ma wa'yancan mutane mafarki wancan aka faɗa masa ga abin da zai faru za a kere shi za a fille kansa a kere tsuntsaye su daga kansa wannan kuma aka ce masa zai je ci gaba da aikinsa wa qal lil ladhi dhanna annahu nadin minhu madhkurni inda rabbik fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbi haka ne ko sai ya ce ma wanda yake zaton zai tsira ma'ana wanda zai koma a kan aikinsa na yi wa sarkin gari nan nage ya yi masa tsini sai ce uzkurni inda inda rabbi ka tuna ni ka ambata ni a wajen ubangijinka Allahu akbar bin munasaba wato malaman tafsiri da yawa suka ce annabi Yusuf alaihi salam lokacin da ya yi gajen haƙuri ya faɗa ma wannan ya ce ƙudkurni inda rabbi ka ambace ni a wajen mai gidanka fa an sahu shaitanu zikira rabbi Allah sai ya mantar da shi ya ambata shi a wajen wancan fa labisa fi sijni juz'a sinin ya zauna wasu shekaru a kurkuku malamai suka ce shekara bakwai a nan Allah yana nuna mu Yusuf alaihi salam wancan bai isa maka komai ba tun da ka manta muka tuna shi to kuma abin da kake so ba zai yi ba Allah baya so wato mai daraja a wajensa ya ɗauki kayansa ya kai wani ƙasƙantacce Allah baya son wannan shi ta zaga magabata duk wani abin da za su iya ba sa so ce wani ya masu saboda ya zama kayansa kullum a wajen Allah yake wannan wani babi ne mai faɗi lokaci ya tau ba za mu da ainihin magana a kansa ba shahid dai kun ga an sai sai inda rabbik ka ambace ni a wajen ubangijinka to malamai sun kai sun kawo wasu sai suka ce ai wancan shar'uman man na ne ne akwai shari'a ta al'ummatai da suka gabata idan shari'an mu ta zo da aka fi wannan to za mu karɓi wannan ba yanzu annabi Suleiman, daga cikin ayyukan da aljanu suke masa ya amalu da lahu ma sha'u min mahariba wa tamathil suna yi masa abin da yake so na gine-gine manya-manyan gine-gine da kuma mutum-mutumai a zo a yi masa mutum-mutumai na gwalagwalai da zinari a yi zakuna a yi giwaye a yi abuwa masu ban tsoro kafin ka shiga fada ta ga sunan dama da hagu don ka san fada sai ta ta kafin ka shigo ma ka san wannan ba wurin wargi bane to kaga anan aka ce wata abin nan eh, wata masir mu kuma mutum mutumai haramun ne a wajen mu haramun ne mutum ya kera mutum mutumi in dai abu ne mai rai ko dabba ce ko tsuntsu ne ko kwaro ne ko menene in mai rai ne haramun ne mutum ya mulmula shi ko ya kera shi ko ya sassaka shi ko ya zana shi Kunga shari'ar su ba haram bane amma mun shari'ar mu haramun ne to amma wasu malamai suka ce a'a ai duk abin da ya shafi tauhidi da kadaita Allah da bauta ba sabani tsakan duk annabawan Allah duk abin da ya zama sunansa shirka ba a taɓa yin afuwarsa a gun kowace al'umma ba suka ce to anan da yace wato uzkurni inda rabbik wannan Rububiya ce muƙayyada suka ce rububiya ce muƙayyada ba mutlaka ba wasu sun yi ƙoƙarin cewa abinda aka hana a ce ma wani arrabu bil alif wallah ya ka ce arrab wannan sifa ce ta Allah shi kaɗai to amma kuma in muka duba shi wannan hadisin ya kawo ainihin izafa wato ainihin at'im rabbak rabbak to abinda dai malamai suka tantance a nan hani ne na tsantseni hani ne na tsantseni wasu suka ce idan an danganta abin ga wani abu da ba dan adam babu komai yanzu ana cewa mai gida rabbul manzil rabbul manzil kaga shine mai gida a ce rabbul da ko a ce rabbul qasr ko a ambaci wani abu dai wanda yake daga cikin damada mana ba wani abun da yake mai rai ba a ce rabbus sayyara wasu na ganin tunda Allah da ya ce shine rabbul alamin abinda rai ya fi tafiya ga al'alamun mun san duk abinda ba Allah ba alam ne to amma rububiyar Allah ta fi bayyana a wajen abubuwa masu rai Allah ya halicci abu Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi tun yana karami har ya girma kun san daga cikin abin da Allah ya gajiyar da 'yan adam a da da yanzu ila kiyama bature zai iya kirkire komai amma bai isa ya kirkiro abu dan karami yana ci yana ci yana girma ba ka taba ganin babur ya ci ya koshi har ya girma kai mota Ba ka taba gani ba ko keke ya dinga ci ya ba zan babur babu duk wani abu yadda bature shaka yake sai dai in ka hura balabalan ga in sanyi suke su dawo yadda suke misali almuhim Allah sa a wajen halittunsa za mu ga ya ciyar da su ya shayar da su ya yi masu kaza kaza da sauransu suka ce to idan a wani abu ne jamada a ce rabbul manzil kaga manzil gida gini ne na kasa da tabo aka ce rabbul manzil wannan babu wani abu wanda kai ka san cewa gidan nan baka ciyar da shi baka shayar da shi ba kai ka busa masa rai ko wani abu ba amma in dai mai rai ne wanda yake zai aka ce kai rabu ne kamar ka busa masa rai ko kuma ainihin kake da rayuwarsa in kaga dama ya mutu in kaga dama ainihin ya rayu ina fata an gane to amma dai abin da malamai suka tsaya a kai wannan na hayu tanzihin ne iski rabbak ya ce shayar da ubangijinka wani ya kul sayyidi wa maulai amma zai iya cewa sayyidi wasta bakal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya ha na ba, kuma sannan manzo alayhi salam lokacin da aka taho da sa'ad ibn mu'az lokacin da ainihin zai hukunci akan banu quraiza kun ga bai da lafiya sai manzo Allah ce qumu ila sayyidikum fa anziluhu kaifi ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku ku saukar da shi to kenan ashe malamai suka ce ya halatta mutum ya ce wa malamin sa ko mai gidansa sayyidi amma ba za a ce mashi as-sayyid ba as-sayyid huwa Allah a sa alif da lam ba ai ba to wannan Allah ne kawai amma zaka iya cewa sayyid fulan wasu suka ce ita waccan kalma ta da aka ce Arrab, kada a ce suka ce ta zamo ma'huda a ta maimaitawa amma inda za ka ɗan wani jefi-jefi ba laifi bane akwai abubuwan da ba su bismira misali a tarabbi suwa ake wa sahabbai sannan kuma attarukum sauran mutane sannan kuma wato abin nan shi kuma salati ko kuma abin nan a taslim annabawa kaga yanzu misali assalam sunansa aminci in ka zo zaka ce assalamu alaikum ko kaga yi sallama amma yanzu ba zaka zo ka ambaci wani a cikin masallacin nan ka ce malam kabiru alaihi salamu ba a'a ba za ka faɗi wannan ba alaihi salamu annaba ka ɗauki faɗa mawa shi kuma a taraddi ma'ana Allah yanzu da wani za ka ga cewa sahabbai shi akewa su akewa to amma jefi jefi da za ka bo ka ce malam buhari radiyallahu anka ba komai radiyallahu anka ko kuma ka ambaci wani malami ka ce radiyallahu anhu suka ce wannan babu laifi dan jefi ɗaya biyu amma ba wai kullum da an bace shi a ce radiyallahu anhu ba sai dai a an gane ko suka ce to wannan shi ma haka yake ma'ana inda mutum inda lokacin bayi ne mutum ya ce mai mai gidansa rabbuhu ko kuma shi ya ce at'im rabbaka wani lokaci so ɗaya kuma bai ji girman kai ba suka ce wannan babu komai amma ya faɗa da kafafa da nuna eh ya kai wannan matsayin ta wannan ainihin shine matsala wala yaqul ahadukum abdi amati kada ɗayan ku ya rika cewa bawa na baiwa ta Kunga Al'abdu shi ne bawa wato kun al'abdu mufradi al'ibadu al'abidu ana bambanta bauta ga Allah da wani Allah yanzu mu sai mu ce na hannu ibadullah mu bayin Allah ne to amma yanzu inda a ce lokacin bayi ne ba za ka ga bayi ka ce ha'ula'i ibadu fulfe ka ce abidu fulan abid za ka ce masu ba ibadu ba dan a bambanta wato jinginawa zuwa ga Allah da kuma ainihin wani Allah to a nan kada mutum ya ce abdi abdi to amma sai suka ce nan ma makaruhi ne amma in mutum zai faɗa jefi jefi tun da ƙur'ani ya zo wa an ki hul minkum wasalihina min kuma wa ima'ikun har ufe min ibadikun Allah jinginar da abin zuwa gare su to dai gaskiya an nuna mun lokaci ina gani kawai za mu tsaya insha Allah ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala ya kimura na ita sai mu abin abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin amin amin su tambayoyi sai da na wani lokaci sukan zo da wani lokaci ne su kama a masallaci kuma in dai ba za mu tsaya mu aiki da abin da ya kamata ba a zo wani bawa wani a nan ya zo ya kama waje a kan waje ya tabbata sallah ko ne ke yi kuma shi bai ba wajen da irin wannan sun sai ya kama fatakar da kiyaye abubuwa ne Allah ya sa Thank you. ta eh, abinda ɗan uwa mara abokan yake cewa ya kamata mu <clears throat> nasiyanci juna akan kauce ma wani abu da zai zama kamar wasa ko kuma abin da bai dace ba a cikin masallaci ya buga misali ta akwai wanda ta zo ya zo ya kabbara sallah to ake neman ko a ture shi cewa ba wajen sa ne da sauransu duk mutumin da ya zo ya samu waje a masallaci ya zauna ba ya halatta a kore shi daga wannan wajen a ce an kawar da shi kawai abinda asali abinda malamai suke cewa ta kuma malaman da suka tsananta suka ce wato idan wani ya zo ya tsare wuri don wani ya zo to shi wanda ya sallama ba ma shi da sallar ko suka faɗi wannan duk da zai magana su giya ce abinda malamai suke cewa um, canjin lokaci na rayuwa akwai abubuwan da da za ka ce ba za a yi ba amma yanzu babu laifi a yi su misali yanzu ne lokacin da ta'addanci lokaci ne na ɓata gari suka shigo su saji da mutane suke da to babu laifi ya zamo irin musamman bayan limamai idan mutane ne sanannu wanda ba wata tuhuma ainihin a tattare da su saboda wani zai iya ba saja irin wani abu sun sha faruwa mutum wani mai shigo da babban riga yana kunshe da wani abu wanda ya haro wannan limamin ko na kan salawat ko na juma'a irin wannan abubuwa sun sha faruwa wasu malamai suka ce lura da irin wannan ba laifi ba ne musamman kamar irin juma'a ya zamo irin dama da abin da za ka ce mutum biyar ko shida bayan liman ya zamo mutane ne wanda yake sanannu a wuri wanda ba a da wani haufi amma asalin liman shi kadai ke da wuri liman shi kadai ke da wuri asali yawwa in ba shi ba to duk wanda ya zo gwargwadon rigan ka da samun wurin ka shi kenan wannan shine kawai abinda wasu ke ɗebe kewa a wannan ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda manzo alaihi salam yana cewa liya liya ni na ulum nuhamikum wal ahlam ma abota ilimi da hankali su zama su ne a bayana an fi son wanda suke bayan liman su zama ɗaliban ilimi ne malamai saboda dalilai kamar haka na farko su ake kaddara wa nutsuwa da kuma ilimin ita wannan sallar daliman zai yi rafkanuwa za su saita shi da liman alwala za ta warware to duk wanda ya jawo zai iya ɗorawa akan inda liman ya yi suka ce ibn mas'ud ya kasance idan ya zo a sahun gaba daidai sai tumaki alayhi salam in ya ga wani sabon sabon sahabi sai janye shi sai ya shige sai ce alƙawari ne manzon Allah ya mana ya ce liye liye ne ƙul na kuma al'adab ne kuma ina cikin su ya faɗi wannan ba wai dan alfahari ba kuma shi ya isa ya faɗi haka to sannan manzo alaihi salam duk lokacin da za a tada sallah abinda sabai suka kiyaye ya fi so ya ga ahlu badar musamman muhajirin irin abokan umar ya fi so ya gansu a bayan sa salam duk lokacin da aka yi ikama in ya zaba su bane ana ganin alamar damuwa a fuskar sa salam to da irin waɗannan malamai suke cewa an fi son sahun gaba ya zama ɗaliban ilimi ne masu natsuwa masu ainihin ilimi wanda in musallar ta samu matsala za su iya ainihin gyarawa in liman ya samu matsala ma ya fita za su ainihin ɗorawa almuhim duk dai lokacin da ya zamo mutum har ya zo ya kabbara sallah ya kamata ainihin a saurara masa har ma malamai suka ce idan mutum ya zo ya zauna wuri ya riga kowa to da alwalarsa za ta warware ya fita to kada wanda ya kwafe makwafinsa har sai in an kai liman zai ruku akwai malaman da suka tafi akan wannan suka ce domin shine mai cancanta farko tunda shine ainihin ya zo to amma irin wannan abubuwan wallah sai ka rasa yadda zaka yi da su yanzu a Madina ne na san akwai ɗalibai 'yan Najeriya wanda kusan wannan sana'a ce ma a wajensu akwai larabawa masu kuɗi suna son sahun gaba amma ba za su iya sammako ba to sai su wannan ɗaliban wani zai yana da daduma uku hudu sai su zo da wuri-wuri sai su sa a daidai sai liman shikenan dama kuma kowa ya san wani zai masa bukin yana zuwa sai dangi wani dan bashi yan riyal ashirin riyal hamsin kaza da sauransu gwargwadon dai samun mutum ma'ana dai akwai wanda za ka suna ma nemi wannan wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba ka zo ka riƙa ciniki da wurin ibada kawai ka hana wani maslaha wanda ya zo da wuri kai ka samu kuɗi haramun ne wannan bai halatta ba bai halatta ba wannan almuhim dai eh, masallaci wuri ne da ya kamata ya zama an mutunta babu wani abu na wargi ko wani abu na wasa ko kuma abu na ainihin saka damuwa a zuciyar wani Allah ba mu ikon kiyayewa akwai wani Abdulaziz ya rinye wajen samatar lafiya yana roƙon mu wato ainihin a cikin addu'o'in da zamu yi mu saka ta Allah subhanahu ta'ala ya yi mata damuwa Allah subhanahu ta'ala ya ba ta lafiya a kota bayar Allah da Allah ya yi wa mahaifiyarta da suwa ita ma tana roƙon addu'ar 'yan uwa gare ta ni ma ina roƙon addu'a ku ga shaƙiƙiya da Allah ya yi wa rasuwa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 وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين والهجنا بالصالحين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا لقوم الكافرين اللهم عليك بالكفرة والملحدين اللهم اكفنا شرهم اللهم كف عنا شرهم اللهم كلنا عليهم يا رب العالمين اللهم شتت شملهم اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا عاف مبتلانا wannan yarinya ta wajen gani muna mata addu'a Allah ya yi mata damuwa Allah ya ba lafiya Allah ya ba lafiya akwai ɗaya daga cikin mutanen kirki Alhaji Ibrahim likita ya yi Mansur wanda shi ma Allah ya masa rasuwa a yau akai jana'iza bayan da asar mutumin kirki ne mai addini muna saka shi a cikin wannan addu'a Allah ya fi laifukan sa Allah subhanahu wataala ya kula da abin da ya bari dukkan mamatan mu Allah ka fi mu sanin Allah ka gafarta musu Allah ka yafe laifukan su ka kula da abin da suka bari ya Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya wannan wannan hali mara daɗi da ta'addanci Allah ka yaye mana bayan ka da suke hannun yan ta'adda Allah ka tausaya musu Allah ka kubuto da su Allah ka dawo da su zuwa ga su a cikin kwanciyar hankali ya Allah mu kuma ka shiga tsakanin mu da su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su ya Allah ka inganta shugabancin wannan ƙasa ta mu Allah ka ni'imta ƙasar mu da nagartaccen shugabanci Allah ka kawar da bara gurbin shugabanci daga ƙasar mu Allah ka haɗa mu da ainihin shugabanni na ƙwarai masu tausayi masu jin kai masu alƙawari masu riƙon amana Allah ka azurta mu da nagartaccen shugabanci